الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكين أمن تور ألا yau mun kai ashirin da biyu ga watan Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, wanda kuma shi ne ashirin da biyu ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Muna farkon suratul baƙara mun kammala muƙaddimar surar za mu shiga za mu fantsama cikin karatu mai yawa wanda gulbi ne da ba a ƙare shi a shekara ɗaya. ko a saukanmu ta farko shekara biyu muka yi a cikin bakara sannan muka ci gaba amma dai wannan karin muna tunanin mu dawo da karatun sati-sati in Allah ya so wanda zai sa saukar ta ƙara afki ko da za mu zo baɗi ya zan mun yi nisa sosai Allah ka yi mana muwafaka bari mu fara ansa tambayoyin da suka zo mana musamman wasu suna da alaƙa da abin da ake ciki wasu kuma suna da alaƙa da karatun jiya tambaya ta farko yana tambayar hukuncin wanda ya mu'amala aure da matarsa da rana cikin azumi za ku ce subhanallah to amma sai ya ƙara bayani ce amma bayan dawowa sai daga tafiya kuma ya same ta ta samu tsarki daga haila to kuma sai mu'amala aure da ita na ji kila ya ji wani malami ya yi fatawa ne sai bai gamsu ba domin malamai suna bayani cewa akwai mutumin da zai sadu da iyalin shi da rana ga azumi a gida lafiyarsu kalau kuma duk ba su yi ma Allah laifi ba. To sai a ansa da wannan surar da ya kawo, cewa shi ya yi tafiya yau ya dawo, to kaga matafi azumi bai waje ba a kansa, don haka sai ya aji azumi bai taho da shi ba. Ita kuma ya zo ya tarar da ita ranarta ta ƙarshe ga al'ada, kuma rannan ta yi tsarki, don haka azumin rannan bai waje ba a kanta ba. to kaga mutane ne biyu ne da suke mu'amalar aure a cikin watan azumi amma azumin bai waje ba a kansu ba na fata wannan gafile yake baya bukata wani dogon shari tambaya ta biyu hukuncin limamin da yake nafila sai raka'a uku maimakon biyu shin yana cika guda ko sajadar ba'adi ya zai ina ga kamar yana maganan mai tarawihi ko tahajjud a raka'a ta biyu sai ya manta ya miƙe zuwa ta uku to dama in dai sallar dare ce ana yi biyu ana yi hudu hudu bisa ga abin da malamai suka fahimta daga hadisin wanda ya tambaye Adam sallallahu alaihi wasallam kaifa salatul layl yace salatul layl masna masna fa idza khashiya ahadukum al-fajr salla raqatan wahida tutira lahu ma qad salla da kuma bayanin na Aisha cewa kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli ba'dahunna arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna suka ce hudu gabe babu tahiya babu sallama to don haka idan liman ya tashi zuwa ta uku a irin wannan yanayi to ta hudu zai kawo ba ba adiya zai yi ba domin ko babu kuskure ana yin haka ko kuma kila shafa'i da witiri ne zai yi da ya raka ta ɗaya ta biyu mai ko ya zauna sai manta ya miƙe ya kawo witiri kawai sallama ba komai a kansa daman su ma raka uku ana haɗe su ba laifi ba ne yin haka yana cikin sigogin da aka ruwaito na witirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin raka uku tare sai dai an hana a mai da su kamar sallar magariba sallar magariba in kai raka biyu zaka zauna kai tahiyya ko sai ka tashi kai ta uku sannan ka sallama to ba a shafa'i da wutiri haka in dai ta zarce za ka yi to kar kai tahiyya a raka ta biyu miƙe kawai kai ta yi in kuma za ka raba in kai tahiyya to ka sallama to idan ba tarawihi ba ne kamar misali ka zo ƙablar zuhuri ko ƙablar asiri ko ba'dal maghrib kana niyyar raka'a biyu sai ka manta ka tashi ta uku in kana so kana iya dawowa kai ba adiya babu laifi in kuma kana so kana iya zarcewa shi ma kamar da shi raka'a hudu ana yin haka nan babu laifi domin a cikin ƙablar zuhuri ba an ruwaito yin su hudu game duk da bai kai ƙarfin rarraba su ba to ina fatan mai wannan tambaya ya fahimta Allah kuma shine mafi sani yace shin malam kalmar munafiki da Bahaushe ke amfani da ita shin tana shiga cikin jerin sifofin munafukai na shari'a kaman mutum ya kai kaman mutum ya kai domin wani inda wani oh ya kai dumin wani kai wannan sakwatanci ne Hausa mu ce wannan kamar mutum ya kai ɗumin wani inda wani sai a ce wani ya yi munafurci asalin munafurci a larabci shi ma wato yana nufin fuska biyu shi kuma wanda yake ɗaukar labarin wani kai ma wani duyan haɗa faɗa tsakaninsu ba munafiki ake kiransa ba annami ne ake kiran ana kiran sannan mam mana kiransa qattat kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya shiga aljanna to to hada fada tsakanin mutane a Hausa munafurci ne amma a larabce annamimanci kuma dukkan su manyan kaba'irai ne da muke roƙon tsarin Allah gare su kar maka Allah za mu tashi daga aya ta 21 bai dai kan mun kure lokaci sosai kamata mala habib ka tunatar da mu tun muna minti 40 sai mu dan takaita karatu saboda ba da dama ga waɗanda za su je su sha ruwa gida na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah rama inda musabaka ake nan maki 100 zan baka wanda komawar ta yake mutuka wani lokaci alarmomin ana sallah sai ka ji sun yi wani reverse maran ma'ana wani lokaci kuma su tsaya inda bai dace alarma sake karanta mana ayyana karatu ya yi kyau يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون kusa abin da yasa na yaba ma komawar Allah ramma da yawan makaranta in yazo numfashi ya tuke masa yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum in ya in ya tsaya sai ce walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya bata ma'ana amma in ya koma alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun to ma'ana ta cika wannan shine kira na farko a cikin alqur'ani kuma Allah bai kebe da shi ba sai ya game yace ya ayyuhan nas ya ku mutane wanda in ka cire ita suratul baqara da suratul hajj kiran ya ayyuhan nas alama ne na sura makkiya to amma anan bakara sai ta saba ma ka'idar ita ba makkiya bace amma akwai ya ayyuhan nas cikin ta haka ita ma suratul hajj ko da ke abinda suka ce idan sura tana da ya ayyuhan nas kuma ba ta da ya ayyuhan lazina amanu to kada yan makka ce amma suratul hajj ita sai ta zo tana da ya ayyuhan nasu tana da ya ayyuhan ladina amanu kuma madaniya ce ita ma bakara ta zo tana da ya ayyuhan nasu tana da ya ayyuhan ladina amanu madaniya ce daga cikin alamomin surat surorin makka akwai abin da bai zo ba a rabin farko na alqur'ani sai dai a rabi na biyu shine kalla duk inda ka cikin qur'ani an ce kalla to wannan sura yan makka ce saboda fada ne ake musu yan makka ku fahimta kuma ya zo har wurare talatin da uku a surori goma sha biyar kuma dukkansu a rabin ƙur'ani na biyu ne sannan alama ta uku ta sura 'yan makka ta zantana da sujada surorin madina babu sujada a cikinsu sannan daga cikin alamomin da shi ma bakara ta saba shi ne wannan hurufin tahajji wanda muka fara magana a kansu alif lam mim alif lam ra hamim yasin taha kaf haya duk surar da adda wannan to alama ce ta sura ce make amma bakara ba ta ciki tana da shi ali imran ba ta ciki tana da shi ra'ad alif lam mim ra in alif lam mim ya ra a'raf ita da sad ko alif lam mim sad alif lam mim ra ita ce ra'ad to ita kuma akwai sabanin sun ce mai kyau sun ce ba daidai in ka cire wannan duk surar da adda duk surar da ke farawa da hurufin tahajji to wannan kada'an sura ce ‘yan makka akwai wata ƙa'ida ya tabar da bakara ta saba mata malamai sun ce duk surar da ka ji kisoshi cikinta to wannan sura ‘yan madina ce amma banda bakara wato ita bakara sha kundum ce ba don fatiha ba da ita za ta zama ummul qur'an sannan duk surorin mufassal in ka kaba daga hujurat har zuwa suratun nasi mafi rinjayen magana duka su surorin makka ne sai sura guda ku gaya mini ita ba mu daɗe da wuce ta ba ita wannan yaƙinan kai tsayen madina ce kuma da muka zo na faɗi haka wace sura ce idza jaa nasrullahi sara ba maganar nasara a makka maganar cikin jarabawa ake nasara a madina ake yin ta To wannan su ne manyan alamomin da kake gane surori ‘yan makka kuma dukkan su bakara ta saba musu, tana da alamomin amma kuma ba ‘yan ba makiya ba ce madaniya ce. Su kuma surorin madina malamai sun faɗi alamomin da ake gane su, misali aka ce duk surar da take maganar hudud, kaba su azzani to zani, asariku wa sarikatu. To wannan kai tsaye ‘yan madina ce, nun ba a haddi a makka, wa za a yi ma haddi to? kaga babu haka surorin da suka zo da fara'id hukunce hukunce da rabon gado da aure da sauransu duk waɗannan su sauka ne a Madina haka duk sura da take dauke da magana ayi jihadi ko ta bada izinin ayi jihadi ko take karfafa ayi jihadi ko take yabon masu jihadi wannan sura ɗan Madina ce don Makka hakuri ake ba jihadi ake to sannan duk surar da ka ja mutum munafikai a cikin ta ‘yan Madina ce, sai dai an kabut, akwai maganar munafuci a cikinta duk da yake ‘yan Madina ce, an fara bayanin sare-sare da somin taɓin munafurci tun lokacin sa bai yi ba. To, ita suratul an kabut, ayoyinta goma sha ɗaya na farko ne kawai ‘yan Madina sauran makiya ce. To, kaga, ya ayyuhan nas kira ne ga mamme ga kowa da kowa da shi Allah ya fara. Saboda shi annabin namu da aka aiko, gamammin annabi ne ba na wata al'umma ce ita kaɗai ba. Idan annabi Musa zai kira zai ce, Ya bani Isra'il, su kaɗai ne huruminsa. Idan annabi Hudu zai kira zai ce, Ya ƙaumi, ya ku mutanen gari na. Amma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce wa arsalnaka linnasi rasulan. Ya ayyuhan nasu, inna arsalna A'a, akwai wanda nake nufi Habibu ya sani wanda ta fara da ya ayyuhan nasu to ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka wannan da annabi ta fara amma dai gare mu gaba daya yawwa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an to saboda haka kiran qur'ani na farko a aya ta 21 a suratul baqara sai fara da ya ayyuhan nas a'zamu nida'in min a'zami al-munadi إلى أعظم المنادى لأعظم القضايا wanda ke kiran shi ne Ubangijin talikai, waɗanda ake kira su ne duk gaba ɗayan mutane, abinda ake kira su zuwa gare shi shi ne Ubudu rabbakun, tsarkake bautar Ubangijin, ku bauta ma Ubangijin ku shi kaɗai, da wannan annabi sallallahu Alaihi wasallam ya joinin sauran annabawa. da dukkan su kiran da suke guda ne ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr duk wani annabi yazo wa ila adin akhahum hudan wa ila madyana akhahum shu'aiban duk wani annabin da aka aiko karshe dai zai ce ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr mutane ku bauta ma Allah ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani ubangijin da ya kamata ku bauta in ba shi ba kuma sai Allah ya kawo dalili ko in ce dalilai da ke sa a bauta masa yace allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum to in ku haka ne fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun allazi khalaqakum Allah nan da ya halicce ku wannan shi malabi ke cewa dalilul khalq tunda shi yayi ka to shi ya kamata ka bauta akwai hujja mai karfi irin wannan babu hujja da tafi wannan wallazina min qablikum shi yayi waɗanda suka gabace ku don haka in ba su bauta masa ba ba hujja bane gare ku na ku kada ku bauta masa domin su ma shi ya kamata su bauta ma la'allakum tattaqun ku bauta ma ubangijinku domin ku samu takawa kun ga shekarar bana gaba ɗaya karatun mu na tarbiyya ne kuma tarbiyya babban makasudin ta shine a samu al-insanu salih a samu al-muwatin salih a samu al-muslim salih wanda in ka takaici sunansa al-muttaqi mai tsoron Allah to sai Allah ya bamu babban makari yace ubudu rabbakum la'allakum tattaqun ku bauta ma ubangijinku wannan zai sa ku zama mutanen kirki zai sa ku zama masu takawa zai sa ku zama masu rayuwa da taka tsantsan duk wani alherin da ake so ya samu zai samu karkashin wannan haka idan mutane na bautar Allah za su ji tsoron Allah idan mutane na bautar Allah za su kiyaye alhukan jama'a idan mutane na bautar Allah za su yi kishin ƙasa idan mutane na bautar Allah za su kauce ma zalunci za su kauce ma sata za su kauce ma barna wato babu wata hanya ta gina al'umma nagartacciya kama a samar da al'insanu salih shi ne almuttaqi ita kuma taƙawa babu wata hanya shortcut ga samunta kama a koma ga Allah ana bauta inda gwamnatoci suna ganewa daga wannan aya an samu musu da manhaji na yadda za su gyara ƙasa ku ƙarfafi ibada ku koya ma mutane komawa ga Allah ku ba da ƙarfi ga ayyukan tsoron Allah ku sa ma mutane son Allah da tsoron Allah sai su yi kishin dokokin da aka yi su don kare ƙasa in aka samar da tsoron Allah ayyukan ɗan sanda za su ragu ayyukan soja za su ragu ayyukan alkali za su ragu gidajen kurkuku za su zan ba su da amfani idan tsoro Allah ya wanzu cikin mutane akwai ƙasa mai daɗin mulki irin wadda a haka sai da na umar har ya ƙara mulkin safirsu na ƙwara guda aka samu shekara goma sha uku da rabi tenuwa uku da shekara ɗaya da rabi amma kiriminal guda aka samu to shi yasa gina gidan yarin ba ba zai zama dole ba a maimakon kudaden da ake kashewa wajen inganta gidan yari da ciyar da 'yan gidan yari da tarbiyyar 'yan gidan yari sai a dawo a yi amfani da su domin raya ƙasa da ci gabantar da al'umma yanzu inda ministry for interior ce ita ke da abin nan da gina yari ko inda za ta faɗa maka budget ɗinta na gidajen yarin Najeriya da sai ka ci zai ka ji takaici kace yanzu duk masu laifi ke jan wa'annan kuɗin to ya kamata a dawo da su ga wanda ba su da laifi ko masu laifin ne ma za a kashe musu su dawo inda ba su laifi sai a kashe musu kuɗin da zai fi alheri to sai Allah ya ƙara ba mu hujja ta bautar sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa yanzu ba don tana shimfiɗa ba za mu share wuri mu gina masallacin nan kuma a haka muka gina gidajenmu ko muka gina gidajen baƙi muka gina gidajen abinci muka gina filin wasa muka gina makarantu muka gina asibitota wani wurin ma sai an haƙa an tafi da zurfi wani sai an yi hawa uku hudu biyar ƙasa sannan a ɗora kuma sama duk saboda ƙasar tana shimfiɗe sannan dun tana shimfiɗe muke shuka mu yi noma mu fidda abinci mu dasa itatuwa mu ɗibi ababen marmari to ba haka babban ni'ima ce Allah ya gare mu was-samaa bina'an Allah ya sanya sama ta zamo gini wanda sai dai mu hanga ba mu iya tabawa kuma Allah ya faɗa mana cewa halittar sama ko a ce sammai da ƙasa da Allah ya yi ta fi girma akan halittar mu da yi halittar mu muka fi sani kare ga yadda aka yi ka daga digon ruwa aka margaɗa ruwan nan aka motsa shi yayi kauri aka fara fidda tsoka a ciki aka fidda kashi aka fidda jijiya aka zuba jini aka ɗora fata eh tsoka ta rufe ƙasa aka sanya fata aka fidda jijiyoyi sannan ga su ƙumba ga su gashi aka fidda idanu aka yi kafar hanci biyu ta kunne biyu aka tsaga baki aka masa laɓatta biyu a matsayin makulli don akwai abin da ake so ka ɓoye ba abin da ke buƙatar kurkuku kamar harshe sai Allah ya maka laɓatta biyu kuma ya sauke maka da duk sanda kake so rufe su za ka rufe hankali kwanci babu wahala don ka jefa ɗan banza kurkuku kai ya halaka ka وهل يكب الناس على مناخرهم illa حصائد ألسنتهم manzo Allah ce akwai abin da ke kifar da mutane ga hancin su ya wahalar da su ya halaka su ya jefa su wuta fiye da yayi yayin harsunan su sai Allah ya maka labat sannan kuma a cikin bakin sai ya halitta maka haƙora department department ke cikin cikin ka Dr. Bello inda zamu ba shi dama yanzu zai faɗa mana department nawa ke cikin jikin mutum daidai adadin adadin department da ke cikin federal medical center guda haka ne ko akwai na haƙori ent i i ko north and throat wannan kenan uku abin nan ido da hanci da makoshi department guda ne ban san abin da ya haɗa su ba makila shi in zai bayani zai faɗa muku akwai department na ƙashi me kuke kiran shi orthopedic akwai department na haƙori dental akwai department na na na, na mata da, da al'aura da sauransu O&G akwai department na ne kuma human medicine general kai ka ji zazzaɓi ka zo shi kuma general likita zai zo ya duba ka department department daban ke cikin jikinka yanzu yadda jini ke gudana kadai a jikinka wani ilimi ne kuma me yasa in aka daure yatsanka aka hana jini ya isa wannan wurin suke awoyi sai ya mutu ya daskare ya lalace sannan akwai department ɗin da Dr. Bello bai san shi ba kuma duk wani consultant iri ne a duniya bai san shi ba shine department na ruhi in baka sai da rayuwa take tafiya cikin jiki ba kuma baka sai da ake zare ta ba to amma duk da haka Allah ta'ala yake ce mana la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar da Allah yayi masa da wanda yayi makasa ta fi girma akan wanda yayi dukkan mutanen duniya kuma ka dibi duk yawan nan namu kowa daban yake akwai inda kake tarayya da wani amma ba ɗari bisa ɗari ba yanzu akwai mutumin da ya haifi ɗa sama da ɗari da talatin amma tamfirin ɗin kowa daban ƙwayar idon kowa tarkib nata yadda Allah ya tsara ta daban da na kowa har da shi uban nasu warin baki wannan na kowa daban warin jiki wannan na hamata da sauransu da na mara na kowa daban haka ka yadda Allah ya tsara ta kowa tasa daban yadda kaga zane-zanen nan na hannu haka zane-zanen kwakwalwa suke kuma kowa nasa da su kaga kenan ba kamar kamfani ba da in ya bazubi ya zuba wannan handset to duk haka za a yi in an yi miliyan guda duk iri guda ne inda za a samu ɗan kuskure wani wuri ko wanda na da kuskuren to duk da haka Allah ya halittar sama don haka yana cikin manya-manyan hujjojin da Allah ke amfani da su guda uku na tabbatar da za a tashi bayan an mutu na farko dalilul khalq cewa shi ya halitta kaga nan ba ya kawo shi qul yuhyiha allazi ansha'aha wa ansha'aha awwala marratin huwa bi kulli khalqin alim shi da yayi kusa da babu ku mi zai hana bayan ya halaka ku ya koma ta da ku babu da babu wanda zai hana na biyu shine khalqus samawat shine Allah ke ta a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqasha laylaha wa akhraja duhaha sannan wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa ra'aha wannan shine dalili na uku shine ihya'ul ardi ba'da mautiha wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan cikin ayoyin Allah irin yanzu ga rani in ka shiga daji zaka ga ƙasa ta yi kawaici ta yankwane ta bushe ta tattakura ta tsatsage ta mutu murus fa idza anzalna alaiha alma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zaujin bahij idan Allah ya saukar da ruwa Allah ce ihtazzat sai ta girgiza sai ta zabura wa rabat sai ta girma ta yadu wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fitar da kowane irin nau'in abinci kala kala ta fitar da kowane irin tsire abincin mutane ko na dabbobi ko wanda Allah ya yi domin raya ƙasa to shine Allah ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina Allah nan da ya sanya ƙasa ta zame muku shimfida sama ta zamo gini akan ku wa anzala minas samaa'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama kullu ma 'alaka fa huwa sama' yanzu wannan fankokin duk sama suke ga yaren larabci ko gare mu ma rataya min shi sama to in ka ɗauka sai waccan sama ta ɗaya wadda daga ita sai ta biyu sai ta uku sai al'arshi can bayan ta bakwai ba shi ake nufi ba min as-sama'i min fawqikum min sama'ikum dalili ko shine ubangiji wurare da yawa yayi magana cewa min al-muzni min al-mu'sirati daga giragizai ko as-sahab akwai ayar suratul ra'd ta fito da wannan Allahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban ko isra'iti ko na hali na halici Allahu allazi arsala riyaha Allah shi ke aiko iska mun mun ce iskoki aljannu kenan zaka ya kai mai tafsirin ka zo an riyaha ce iska ka tsaya ne don ka tsaya bai da shi sai dai a ce dangogin iska amma dai ba in mun ce iskoki to ya zama na iskar aljannu Allahu allazi arsala riyah Allah shike aiko iska fatusiru sahaban Allah ce sai su ingiza giragizai fayabsutuhu fi sama sai Allah ya shimfida su ya hade su koma kaman gado guntu guntu suke sai har hade su wuri guda wato wata ayar ke shigan min cikin wata فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا يوا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ومن عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا so kenan ubangiji yayi bayanin daga giragizai ruwa ke zuwa za ka ka dauka da sama ta ɗaya ruwa ke zuwa jirgin sama in ya ga ana ruwa tsallake su yake yi gaba to sai ko idan ana ruwan sama jirgin sama sama da su yake sai ya fita fiyarsa shi baya masa ruwa to wannan ba wani ilmi ne sabo ba qur'ani ya tabbatar da shi don kar wani ce to ya Allah ya ce daga sama ku kuma scientist kun ce daga giragizai giragizan a ina suke a sama suke وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم سي الله يفتد الثمرات أبا بن مرمري أبا بن شعوى كاين دائي كما سيتي لكم سبو دكو دو هكا دو أبن دا الثمرة الله يشني دون أن أدم ko da ko wani zai ce yanzu misali dabbar ka in ta ci don wata ce don kai don ƙarshe dabbar ta ka ce za ka yanka ta kuma ka ci daga cikin jikinta ba haka asabarat gaba ɗayansu halal ne babu wanda a haram sai lokacin da wani dalili ya tabbatar da yana da wata illa ko cuta sannan duk abin da asamara labudda yana da amfani don Allah ya ce lakum don ku Allah ya yi to fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun kuna sane da duk abin da ya gabata kun san Allah shi yayi ku shi yayi iyayen ku da kakannin ku shi ya shimfida muku ƙasa shi ya dora sama akan ku ya saukan muku da ruwa ya fitar muku da abinci ku ci abincin nan ku sha ruwa ku koshi kuma ku sa ma Allah kishiya ku bota ma wanda bai da ko ɗaya a cikin wannan ai kuma kun san in kun yi haka ba ku kyauta ba don haka kira na farko alkur'ani kira ne zuwa ga tauhidi kamar yadda kowane annabi shi ke farawa to kuma duk da awar da ba bisa ga tauhidi aka gina ta ba to kamar gini ne wanda ake bisa ruwa dole ne a tsaidan mu mutane tauhidi a fara sanar da su Allah ya zan Allah shine ubangiji abin bauta ba su dauki akwai wani wanda ya kamata a bauta ba ba sai shi a da maganar rububiya ana yin ta ne kai don ta zama shimfiɗa akan a sanar da uluhiyya sai sa Allah ke ta wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah wala in khalaqta wa illa in sa'alta man khalaqakum la yaqulunna duk wata halitta in ka ce musu waye za su ce maka Allah wa yake ba da rayuwa Allah wa yake ba da numfashi Allah wa yake saukar da ruwa Allah wa yake abinci Allah amma yanzu an waye gari a cikin da'irar musulunci akwai wanda zai ce maka a shehu jibrima bai taɓa bacci ba saboda in yayi bacci wa zai kula da halitta wato shi ke kula da halitta ke to yanzu ya mutu kuma ga muna muna rayuwa kuma za a ci gaba da rayuwa har a ƙarshen duniya wannan a da in mun faɗa wa zai ɗauka ake almara ce lokacin da ana ɓoyin wannan magana sai cikin littattafai ake karanta ta kuma littafan sai wanda suka yi zurfi yanzu duk wanda ke social media ko yau na ga wannan clip din cewa gibrima bai taba bacci ba saboda in yayi bacci wa zai kula da halitta kuma cewa gibrima da ko sakkwato bai sani ba iya kashe burno kuma bare barin ma sun sha rayuwa bai san da su ba so rayu sun mutu bai san shi ma ya gama rayuwar ya mutu to wajibi ne jama'a masu da'awa a koma ga tauhidi a karantar da mutane Allah su tsaya ga Allah wannan ita ce da'awar annabawa kuma duk baka assasa wannan ba koya ma mutane alwala koya mutane tsarki koya musu wankan janaba koya musu sallah sanar da su su yi azumi wallahi ba zai amfane su ba domin gini ne za a yi ba bisa asasi ba inda duk babu tauhidi inda duk baka yadda Allah shine rabbu ba shi dake da iko sannan shine ilahu shi kadai ake bauta shi kadai ake biya shi kadai ake duka ma shi ake daga hannu a roka inda duk baka yadda da wannan ba wallahi dus in ka tankwaye ga sallah ka babbaka wallahi makamashin wuta kake saboda haka masu da'awa a koma ga tauhidi ba ina kira ga jama'atu izalatul bid'a ita kadai ba ita kowa ya san asulin ta kan haka aka gina ta to amma ko ita yau tana da nata rigirgi masu barota masu magana babu ilimi to a ji tsoron Allah a dawo training of trainers duk mai wa'azi karkashin kungiyar izala ayi training ɗinsa ya fahimci tauhidin shi ma dai tukuna ya san kuma yadda zai karantar da shi kar a yi na wanda ya zo wani gari ya ji suna cewa annabi isa ɗan Allah ne ya ce ku gyara ba shi ɗan Allah ba annabi muhammadu ɗan Allah an sun tubo daga dutse an faɗa rijiya batu ya lalace ba sai zan kai ne karantar da tauhidi ma ba ka da shi wataƙila ma shugaban ƙungiyarka kake bauta baka sani ba to ba nace ba ƙungiyar izala ɗaya nake kira ba duk ƙungiyoyin musulmi na Najeriya duk shugabannin musulmi na Najeriya har mai alfarma sarkin musulmi kowa ya dawo ya tsaya a gina tauhidi kuma ai faɗa da shirka kuma Allah ya faɗa wannan shi zai kawo masu tsoron Allah shi zai sa ƙasa ta rayu shi zai sa a ci gaba to da haka wannan yayi kuwa ta koma matauhidi masu da'awa ku rike ta mu koma karantar da mutane Allah wane ne Allah a san matsayinsa a kadaita shi ga matsayin nan kar a hada shi da kowa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يا كما سجايا يا كتارون ما سكريتاوا ما سوى النبي شي يكاغو قرآني با الله يكوش دشي با تو وإن كنتم في ريب إن كن كسنتي cikin shakku mimma nazzalna ala abdina daga abinda muka saukar ga bawan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan kalma abdu girmama ce ga annabi Allah ce bawo mu ne muka aiko muku duk inda Allah ke magana sai yana so ya girmama shi sai ba shi kalman bawa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid bi abdihi nan kuma Allah ce mimma nazzalna ala abdina babu abin da ya kai alfarma gare ka kai mutum kamar ka tabbata bawan Allah saboda kai kayansa ne shi ne mahalicinka makaginka yarda da kai bawansa ne shi ya ɗauke ka bawansa alfarma ne a gare ka shi yasa da Allah zai kawo sifofi na mutanen kirki nagartattu ɗan ƙasa nagari sai Allah ce wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بعدن كدai ba ibada wallazina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama har zuwa ƙarshen wannan sifofin to idan kuna shakku ba ku yarda aiko shi aka yi ba kuna ganin shi ya kagu qur'anin to ga kalubale fa'tu bi suratin min mislihi ku zo da sura guda daga irinsa shi ƙur'anin an faɗi wannan a madina alhalin a makka an saukar da sura ta fi tamanin to duk cikin surorin nan ko da inna a tsaina ce mai sadara guda to sura tsara guda ku zo da ita tsara guda ba za ku iya ba wad'u shuhada'akum bidunillahi ku bi duk wa'anda za su kama muku ba Allah ba in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi babu mai iya wannan kalubale wa Qurayshawa sai wanda Allah ya aiko shi saboda duk duniya Allah bai dan adam mai fasaha da zalaka da hikima tsara zance a jere ko a waƙe ba kamar ba Qurayshi ba a yi shi ba kuma ba za a yi ba a nan gaba masanan ilimin larabci sun san wannan mu sama-sama muka karanta shi amma musamman wanda ya san fannin adabi ya san sha'iriya ta larabawa ya san mawahib da Allah tabaraka wata'ala ya basu wajen tsara magana mutum ya abu ya faɗo kwatsam ya yi magana kai kace shekara uku yana jara yana jera ta ga kaifin basira abinda suke cewa sur'atul badiha to irin waɗannan mutane ka zo musu ka ce ga layi guda duk ku taru gaba ɗaya ku yau iri ne wallahi in ba wanda Allah ya koma kowa bai yin wannan kalubalen da inda ba littafin Allah bane ko ana sakwato kai wannan kalubale sai an samu wanda zai zai kalubalance ka ya baka amsa To, amma Ubangijin da ya saukar da ƙorani shi ke wannan magana, cewa ku zo da irin in kuna iya, ya san ba za su iya ba. To, don haka, mutakallima iyayen baka, sarakunan magana da surutu, waɗanda suka kutso cikin ilmomin addini, a tafsiri ma za ka isko su, to su ce, to, to yanzu, manzo Allah ya ƙalubalance su. ai ba zai yiwu a ce wai duk ba mai iyawa ba kawai dai Allah ya amfani da power da yake da ita ta sha ubangiji ya hana ai to Allah wannan girmama Qur'ani ne ko da kasan girmama maganar Allah ne ko muzanta ta ba za su iya bane dama ya za a yi bawa ya kwaikwayi ubangiji ba zai yiwu ba a ce Allah ya yi kun bawa ya kuma su yi kama to Qur'ani dukkan sa mu'jiz ne duk wata sura ta Qur'ani komai gajarcinta mu'jiza ce saboda me saboda Allah yake a kawo irin ta amma an kasa lalle kan akwai ayoyin da sun fi wasu ban kaye da ban sha'awa indai kana da dandanon larabci kaga mu ba ba layin mu bane amma dan abin da muka karanta in muna karatun Qur'ani muna ji wani dandano wanda zai baka ta lalle wannan magana wallahi saukakkiya ce ba walid ibn mugira ya faɗi wannan lokacin da ya zo ya gita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai kaza kake so mu yi maka sai dai ce a farasta abal wali kare ya ce to sauraron dai sai karanta mai qur'ani nan take da su suka canza ya tashi yana zuwa ya tafi da kuzari da himma yau zan gaba da Muhammadu ku bari ku je da zai ko da ya dawo sai suka ganshi sululu suka ce laqad atakum bi wajhin ghayri alwajhi allazi zahaba wallahi ya dawo da fuskar da ba ita tafi da ita ba ku tsaya ku je hakan sai ce to na je na yi magana da shi babu shakka yana da wata magana inna lahu la halawa wannan magana akwai zaki gare ta wa inna lahu la talawa wannan magana tana da wani kwarjini ba irin sauran maganganu ce na mutane ba wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi wannan magana sama ta kai ba a yi sama da ita sai ka ce to me ka yanke hukunci ya ce to kun ce sihiri ne ya ce la'adun mun zauna da masu sihiri ba irin magana masu sihiri ba ce kun ce ƙarya ya kai wannan magana babu ƙarya a cikinta kun ce kun ce sai duk ya kaskace to to kai ne kace sai shiru babu rabo sai ce to ku dai ce mai boka tun da boka da raba uɗa da uwa yana raba miji da mata shi ke sai damir ce kuma amma magana ta yi masa tasiri to Qur'ani kenan amma kamar yadda nace akwai wasu ayoyin sun fi wasu tasiri wajen nuna wato zalaka ta alqur'ani an ce jahil yana ji da kansa shine mai albayan wa tabayyun malamin mu Sheikh Bakar Abu Zaid yace ba wa tabayyin bane wa tabayyun ma in kun je maktaba za ku ga shi albayan wa tabayyin ku ce duk ɗaya ne aljahil gogaggen adibi ne an ce wata rana shaidaninsa ya gwada masa ya je wallafa nasa ƙur'ani ya je yan rubuta takardunsa ya yi nisa radda ya fito sai ya ga yaro yana wasa da dokin kara yana waƙila ya ardubla'i ma ake wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma wa qudiya al-amr wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin kace sai noki sai ji kunya sai kuma gida goge takardun nan ya fasa ya ce wani wala ba iyawa da shi ya ce a aya guda magana guda amma jumla shida kowace mai zaman kanta waƙila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wa stawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin dairin waccan yarinya karama da ta koya ma asma'i ya je neman maganin alfamu faka da fika da fuka wannan sanannen abin da wurin malaman li'irabi ya je neman wannan bayani sai yarinya ta yi kalma wadda ta ansa tambayar sa ce sai ce katalakin lahu ma a haƙi ta amma yarinya akwai fasaha gari ta ce ni ake sama fasihi ga Allah cikin aya guda جمع فيها بين أمرين ونهيين وحكايتين وبشارتين هي شباهية babban malami ya dawo gaban karamar yariya yana neman ilimi wace aya kawo mal habib wa auhayna ila ummi musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki وجاعلوه من المرسلين sai ta amfanar da mu anan ta ce labari biyu a ciki umarni biyu a ciki hani biyu a ciki bishara biyu a ciki kun babu komai ciki sai waɗanda to yadda Allah ya tsara su kai ka san wannan magana ba ta ɗan adam ce wani lokaci kai da baba larabin ba ma daga yanayin ira larabcin wasama idatil hubuk إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غبرة ساهون daga yanayin tarkibin magana kai da baba larabe ba ka san wannan magana daban ce sannan tana da wata kura da ke kama zukata na gwada wannan wallahi ba ga mutum guda ba in rika tilawa ga wanda ba musulmi sai in ga gaba ɗaya hankalinsa ya dawo gare ni ko da bai so in gane saboda irin tasirin da Qur'ani yake da shi don haka da yawan abokan zaman mu sakaci muka yi ba mu isa musu da sakon shi sa ba su musulunta ba amma duk da kamar su rabo suna musulunta jiya wani soja ya kira ni yana faɗa mini wata abokiyar aiki shi da ke son ta musulunta yake ce mata menene dalili jiya ta musulunta a'a yaushe ne daren 21 to a ran nan zuwa ta yi tana ta bincike har ta gano labarin lailatul qadri ta ce to ita tana je yau lailatul qadri saboda a Port Harcourt ne an saki ruwan sama sosai jiya ran 20 ga wata sai ta ce to tana ga lailatul don haka yau za ta musulunta to shi da yake tambaye ta dalili ta ce dalili na farko radda musulmi suka ga wata tana sakandare aka ga watan azumi irin murna da ta ga musulmi ne sai ta ce menene aka ce azumi za a yi ta to menene abin murna a ciki to sai ta yi ta tunanin mike cikin azumi na murna kwatsam sai ta yi wata mummunar rashin lafiya sai wani abokin karatunta musulmi ya ce mata shi yana irin wannan ciwon amma shi abinda an maganin shi abu biyu ne ya yi azumi ya yi karatun ƙur'ani kawai sai a ran ta ji tudun mai da ba za ta gwada ba to tunda ba ta iya karatun gaba sai ta yi downloading ƙur'ani daga youtube sai ta rika sawa tana saurari kuma ta rika azumi azumi ba sosai ba ba tana musulma ba ta ce kuma sai Allah ba ta lafiya to yanzu inda take wani kam ne na sojoji yanzu tun ɗaya ga watan azumi kullum sun lura in za a buɗe baki za ta dawo nan bayan inda suke shan ruwa sai ta zauna kara kuɗi haka za a yi shan ruwa a tashi a je a dawo a yi isha'i a yi tarawih ba za ta bar wurin ba har sai an gama tarawih tana ta sake-sake cikin zuciyarta ba abin da take so irin karatun na Qur'ani da ake to yanzu dai ta musulunta ran 20 ga wata to kaga tasirin qur'ani amma inda muna karanta musu qur'ani nan tsakani da Allah inda mun karfafi su malam Hussein Yusuf Mabera su Sheikh bin Usman Didat din Najeriya mun karfafi ilimin su mun yi training matasa da yawa an shiga ciki ana karantarwa ina tabbata muku da babu da yanzu ma kalubalen mu da abokan mu ya ragu don Allah ya faɗa mana ba mai saukin karɓar musulunci irin saboda galibi suna da tsarkin zuciya duk wannan zafin kan da kaga suna yi ba su gane ba ne in sun gane sun fi kowa saukin jawa zuwa ga musulunci ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد الله يتي فإن لم تفعلوا إذا ba ku yi ba mun ce ku kawo sura guda ba ku yi ba walan taf'alu ba za ku taɓa yin ba kuma lan dinnan littaukiri ce ba litta'abidi ba kun sa akwai masu ce mata lan al-mu'abbada lan mai nuna har abada wannan makircin mu'tazila ne in ka ɗauki kashaf na zamakshari a fannin luga akwai ilimi mai tarin yawa ciki amma akwai akwai virus mai yawa na aƙidar mu'tazila a cikinsa ciki har da ba su yadda za a ga Allah baran alƙiyama za ka saska makale ga lantarani har abada ba za ka ganin tolan ko ka haɗa ta da abadan ba ta haɗa da lahira ba duniya ɗai ce walan ya tamannaunahu abadan kuma lahira za su yi burinta a duniya ba za su taɓa burin mutuwa ba Allah ya amfani da lan kuma ya ce abadan za ka lan taukirin dafi ne ba ta abidi ba ne wannan shi ne mafi rinjayen maganin malaman ilimin luga fa'in lam tafalu in ba ku yi ba walan tafalu ba za ku taɓa yin ba kuma to fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar ku ji tsoron wutar da makamashin da ke hasata shine mutane da duwatsu ko iddatul kafirin an riga an yi tanadin ta don kafirai don haka wuta tana nan yanzu haka magana da muke yi aljanna tana nan ba wai Allah yana sanar da mu nan gaba zai yi bane ya riga ya yi kuma suna nan suna jiran masu su ni yanzu haka insha Allah ƴan mata na na aljanna suna tun suna jiran isuwa duk musulmi abinda aka fuskanta da aljanna yana nan ba wai gobe za a yi ba an riga an yi sannan dukkan mu'amala gidaje a wuta ku yi hankali amma ni nau za a yi allocated din shiga wani daban insha Allah su kuma kafirai an masu nasu gidajen aljanna su ma za mu amshe su in mun shiga aljanna saboda haka mafita in kana so aljanna ka zama mumini lan yadkhul aljannata illa nafsun mu'mina ba bai shiga aljanna sai rai mumini to Allah ka azurta mu imani wanda zai kai mu aljanna ya Allah duk abin da zai raba mu da kai ka kare mu daga gare shi Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira wannan azumi ya Allah gashi ya kwarara da yawa Allah ka sani muna kewarsa muna begen sa Allah ka cika mana shi da yardarka ka cika mana shi da gafararka ka cika mana shi da ansa addu'o'in mu wanda muka ga kawunan mu wanda muka ga iyayen mu wanda muka ga shugabannin mu wanda muka ga kasar mu Allah wanda muka ga zuri'ar mu Allah ka sa yau din mu ta yake gobin mu tafi ta kyawu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin